Kada ku manta ku danna subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da muke gabatarwa a kullum. Tsarin iyali ko ƙayyade iyali Barkanmu da warhaka mu da sake saduwa a wannan lokaci. Tsarin iyali da ƙayyade su bahasi ne da ya tare da jijiyar wuya da saɓani. tsakanin fikirori da addinai da mazhabobi, a ɗaya ɓangaren kuwa tsakanin al'ummai da gwamnatoci. Muhimmancin bahasin ne ya sanya ni bayar da wani lokaci don bincike kansa gwargwadon yadda ya samu ba tare da tsawaitawa ba. Mafi mahimmancin bayani sun haɗa da ma'anarsa, dalilansa, halaccinsa, hanyoyin yinsa, bayanai kan tarihinsa da tsarinsa cikin al'umma ko ɗaiɗaikun mutane, Haka nan ma a gwamnatoci. Tsarin iyali ko ƙayyade iyali Tsarin iyali shine tsara haihuwar matan da suke saurin ɗaukar ciki da kuma marasa lafiya rashin lafiyar da ake ɗauka wanda kan iya samun jariri da kuma mutane da suke ɗauke da nauyi mai girma a kansu. ba su da mai taimaka musu wajen warware matsalarsu, kuma kawo ‘ya'ya duniya zai ƙara matsalar ne kawai. Wannan tsarin ya shafi mutum ɗaya ne da iyalinsa a kan kansa, kuma ba a kansa ba ne duniya take cece kuce. Amma ƙayyade iyali shi ma ya kasu kashi biyu ne, ƙayyade iyali da ya shafi mutum ɗaya da gidansa, da kuma ƙayyade yaɗuwar nau'in ɗan adam a duniya. da takaita yawaitar mutum a duniya ta hanyar kafa wata doka da za ta hana yaɗuwar ɗan adam da yawaitarsa da ƙayyade yawan ɗan adam wannan kashi na biyu shine abin da ake jayayya a kansa kuma duk wannan yana bayani ne kan tsara iyali ko iyakancewa don haka za mu iya cewa tsarin iyali aiki ne na zaɓi ta wasu hanyoyi na musamman wanda suka dace da waɗanda ba su dace ba domin rage ko tsayar da haihuwa da yaɗuwar ɗan adam hanyoyin sukan haɗa da daina saduwa zubar da ciki dakatar da yiwuwar haihuwa ko bayar da tazara wasu suna ganin tsarin iyali wani aiki ne da yakan bayar da dama ga mutum ya ƙayyade iyalinsa ko tsara su domin taimakawa ga warware matsalolin duniya da warware su ta dogara kan hakan, amma a wasu lokutan gwamnatocin ƙasashe ne sukan ɗauki alhakin gudanar da shi ga al'ummarsu ya zama doka a ƙasa. Hanyoyin da mutane suke ɗauka wajen ƙayyade ko tsara iyali waɗanda sun haɗa da kamar haka, na farko Zubar da ciki Wannan ita ce hanyar da ake ɗauka a mafi yawancin ƙasashe, wato zubar da ciki ta hanyar shan ƙwayoyi ko wata hanyar daban. Hanya ta biyu kuma shine azalu, shine mutum ya kauce daga matarsa yayin kwanciya, ya fitar da ruwan maniyin wajen farjinta yayin kawowa. Daga cikin wani nau'i na azalu a wannan zamani shine yin amfani da kwandam wato robar da za ta hana mani shiga farji. Hanya ta uku kuma shi ne jinkirta aure, shi ne ƙin yin aure da wuri domin kada a haihu har sai mace ta kusa tsufa, ta manyanta, tana mai shekaru masu yawa, ta yadda da ta fara haihuwa shekarun da za ta bar haihuwar za su riske ta da wuri. Wannan ita ce ta hanyar da aka fi amfani da ita a ƙasar Sin wato China. Na huɗu kuma shi ne daina jima'i da mata baki ɗaya domin sai an yi jima'i za a samu ciki da haihuwa. Na biyar kuma shi ne amfani da ƙwayoyin hana ɗaukar ciki ko allura. Wannan hanya ce da ta yaɗu a duk duniya. Na shida kuma shi ne hanyar lissafin kwanakin haila. ita ce lissafin kwanakin haila da masani Ojino ya gano ta hanyar lissafin kwanakin hailar mace da tabbatar da tsayayyun kwanakinta domin gano kwanakin da kwanta yake sauka. Sai a nisanci waɗannan kwanakin da kwana biyu kafin da bayan saukar kwan. Wato idan mace tana da haila tabbatacciya mai ayyanannun kwanaki tsayayyu, to wannan matar ita wannan hanyar take yi wa amfani. banda sauran mata sai a san kwanakin da take haila to daga ranar da take fara haila zuwa ranar sha biyu ba ta ɗaukar ciki amma daga sha biyu daga ranar da ta fara haila zuwa sha shida to a wannan kwanakin tana iya ɗaukar ciki sai a nisanci kusantarta na bakwai kuma shine hanyar amerikawa ita ce hanyar amfani da wasu ƙwayoyi kewayayyu da akan sanya su cikin mahaifa suna da yanayi daban-daban kewayayyu ko kamar ƙulli-ƙulli da akan sa a mahaifa don hana ɗaukar ciki. Wannan hanya ana amfani da ita tun lokacin tun lokacin arazdo da dabbobi, amma da aka jarraba a kan mutum bai yi aiki ba. Jamusawa sun aikata suka bari da suka ga cutar ta fi amfaninta, kamar yadda wani bajafani ya gano yadda take amfani sai suka ci gaba da amfani da ita. Amma daga baya, Amerikawa su ne suka ci nasara sosai a wannan hanya. Idan an cire wannan ƙwayoyin halittar, to bayan wata biyu ana iya ɗaukar ciki. Wannan su ne hanyoyi da ake amfani da su wajen ƙayyade ko tsara iyali, kuma ta yiwu akwai wasu hanyoyin da ba mu san su ba. Yawancin waɗannan hanyoyi da ake amfani da su Musulunci ya halatta su, sai dai wasu daga ciki da shari'a ta haramta kamar zubar da ciki da kuma ganin farjin muharramar mace ko ajinabiya, kuma duk abin da ba a haramta ba halal ne, sai dai idan zai kai ga aikata haram. Allah ya sa mu dace amin.